لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والدين وبعد إنوا مسلمين <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna juna lalai marhabin zuwa ga ma'ida ta ƙur'ani mai girma a wannan tafsiri da ke gudana a wannan wata mai albarka na ramadan mun riga mun wato kusan kammala suratu jini da ragowar wasu ayoyi da yardan allah kila za mu kammala ta yau in ya so mu shiga sura ta gaba sura mai lamba hamsin da hudu suratul qamar to kamar yadda aka saba akan fara tambayoyi in ta kama kafin a je ga ainihin fara tafsiri to akwai tambaya da wani dan uwa zai yi da aka zan ba shi amsa magana ba zan ce amsa kowa ba amsa magana domin ya yi tambayar samuji Allah ya mana taufiki assalamu alaikum wato ina tambaya ne wajen wajen sheik duk lokacin da na je kano na kan ga man da ba su da hula ba su zama a sahun gaba to ko akwai wani dalili shi nake so malam ya mana karin bayani to kun ji tambayar da ya yi duk lokacin da ya je kano kuma ya salla a inda nake kenan da sahaba da ke kan titin maiduguri zaria road in yi sallah yakan ga duk wanda ba shi da wato hula akan ce da shi ya koma baya ba dai sahun gaba ba ina tsammani abin kake nufi kenan to akwai dalili to dalilin bai wuci aya da kuma sunna ba to kuma ake dalilin aito Allah ya ce mai يا ta آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد متأيا ورين ياكو أيان النبي آدم خلقي أدونكو أدو Allah yace wajen shiga ko ko wajen ibada a kowane masallaci dalilin saukar wannan aya dai shine kafiran maka sun kasance suna kewaye Aba kusan tsirara Allah ya sauki wannan al'ada baka cewa in kuka zo bautar ubangiji to ku rike adonku kenan akwai nassi na ƙur'ani mai girma da ke karantar da muhimmancin mai yin riko da ado wajen bauta mai to in ka ɗauki wannan kuwa ado wato kowace al'umma da irin adonta mu ta mu al'ummar cikin ado kowa ya sani to tsaya tukun wannan aya ce wanda aka sauka masa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san da wannan ayar shi lokacin sallah ya yayi aiki da wannan karantarwar wancan ga aya kana iya karanta aya ma baka fahimci ma'anarta ba wa zai bayyana maka aikin annabi dan ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas marzulihim wal tafakkarun mun saukan maka da azzikir ƙur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da muka saukar musu Tuyayi yayi bayanin ma'anar kurki adonku sai muka samu bai taba sallah wa ra'suhu makshub babu hadisi daya a sani na tabbatacce cewa annabi ya taba yin sallah kansa misali abu dai a shi kenan yana fassara maka ma'anar rikon wannan adon kenan Allah ce ku riki adonku wa zai fassara maka shine shine bai taba sallah ba misali kansa a buɗe kadara in ka samu ma daya to ka kwatanta da kuma tarin lokuta tuli tari da bai haka din ba so ne zaka dauka sai ka ce al-hukmu lil ghalibi wal andaru la yuqas hukunci kullun na mafi yawa ne abu dan ƙanƙani ba a sashi a cikin lissafi to kaji aya da kuma mai karantar roman zo sallallahu alaihi wa sallam to tare da haka kuma babu wanda ce dan kai sallah ba ka ba kar sallah babu shi babu wani malami da ya bada fatawa cewa dan nayi sallah kai na hula laban da sallah ina ka samu wannan a shi kenan mu namu babin ladabtarwa ne ka'ida ce muna da iko mai ake da ka'idan mu in ka zo in ba ka da sahun ba ka da hula ce ta koma baya saboda sahun farko na da tsadan da ba duk sahu ke da shi ba to amma iskalin shi ne wani zai zo ai bako ne bai sani ba bai sani ba eh rashin sanin doka baya hana aiki da kuma dokar sai ta shafa ɗaya nan rashin sanin doka inda dalili kan dokar na ba ku dalilai kuwa tare da haka ina jaddadawa babu wani wanda ya ce don ka yi sallah ba ka da hula ba ka da sallah wa ya faɗi wannan amma tuwon girma miyan sanama tun da sahun gaba yana da daraja yana da ƙima sai muka ce duk mai zuwa sahun gaban nan ya kasance na da hula ya zama cikin cikar kamala da cikar ado baya ga nan mukan yi tambaya inda za a kira ka a fadar mai martaba sarki ana so a ganka yaya wato har da kewaye da rawani da naɗi da hula har ma da aro watan ta kama to fada mai martaba ce ta cancanta ka ba ta wannan kimantawar fadar Allah su ba da amsa Allah ne ce ku riki adon ina son adon to me yasa mutane kake masa adon shi ba Allah ba don Allah ba da amsa baya ga nassi na Qur'ani da kuma aikin annabi na taɓa gamuwa da wani saurayi wata rana a shari al-mansur a makka ya ce ta malam ka taɓa korata a sahun gaba mace mai zafi saboda ban da hula na shafa kai ka kori kanka dai tumala an taɓa samu annabi ya ce mutane salasalan su bar sahun gaba na an taɓa samu kuma sun yi aikin da kai kai ba na amsa zan baka amsa kai ma an taba yana tambaya ta ne an taba samu annabi ya ce wani je ka waje ce an taba samu sun saba ma shi shigan da yayi kun fahimci magana ta kai ka saba ma tsarin su da na annabin kake so kuma ka fake dan saboda son zuciya kai sabanin nasu yasa aka yi maka sabanin abin da aka yi musu shikenan khalas hada bi hada hadihi bi tilk ka taba samu su sabon sun sallakan su ba ka taba samu Imam al albani Allah ya rahamce shi cikin littafin akhta'ul musallin ya ambata cewa yana daga cikin abin kyama an yusallal in yusalli al-insanu hasir ras makshus ras abin kyama ne in wani zai kira ka yi baka yassa da aure yace to ka zo ina son ganka al'ada irin tamu na jin sai ka ji kai aron hula ma kafin ka tafi haka ne ko ba haka bane Dan ka yi cikar ado ya ganka da cikar kamala da zati to wai tambayar mutane ne suka cancanta ka yi musu adon shi Allah fa ya kuma ce khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu ko to kamar da na faɗa aya ce wa zai bayyana mana aikin annabi to ya bayyana mana daidai da umarnin ubangiji bai taɓa sallah kan to kai ne yasa kake shirya tambayar kenan to wannan shine ainihin dalilin mu tare da haka muna cewa babu wanda in yayi sallah ina jaddada dan karkafince ne a bisa kuskure babu wanda dan yayi sallah kan shi ba hola kace ba shi da sallah wa ya faɗa wannan magana amma babu ladabi ne da lafsa sannan kullum babu laifi ka karantar da mutane su tarbiyyanta kan abu wanda ke da dalili a rayuwa ta duniya za ka komai tsaf tsaf tsaf wani za ka iske ma zai zo maka ne sallah din da wato ainihin singlet hamatansa a fili ana samun samari da yawa suna wannan abu wani zo da zarin yi sallah in yi ruku sai ga wato kusan fan ɗinsa ya bayyana a fili duk haka muke wajen ibada akwai wanda ma na gan a masallaci makanike ne ya tashi daga inda yake aiki caɓe-caɓe cikin wato kaya cike da bakin mai haka ya zo sallah na ce bawan allah ya aka haka wallahi mala ai na tashi daga wajen aiki ne ce to sai ka zo ka bota wani da Allah in ka kare za ka cire gari a zan je in cire wannan sun sa sabon kaya to kaya mai kyau to za ka sa kaya mai kyau shi kuma Allah ka bashi mara kyau da ta ke makanka adalci yanzu ta kuma inda kulli masjid wannan ba umarni ba ne zai fassara maka aiki annabi to ya fassara bai taba sallah kansa abu ba salawatu rabbi wa salamuhu alai in ma ka samu to ɗaya cikin dubanni ne da miliyoyi sai ka ɗauki wannan kamar wancan kuma sahabbai kalli tsarin zaka suke yi to kaji dalilin mu kenan cewa babin ladabi ne da karantar da tarbiyya da abin da ya kama da haka amma ta iya ɗaurowa ka zo wani lokaci ma tsawon gaban bai cika ba ya kai dole a cika da duk wanda ya shiga masallaci magana ta tsare wallahu alam wa bihi tawfiq da fata an gane ko to ina ji wannan ita ce tambayar da take hannu a sai mu je ga surar da muke cikin ta suratul najmi a malan karanto mana Allah ya mana dace ya mana muwafaqa وقوم نوح من قبل كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي الله تعالى يتي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من يبياني تيوى ita wannan كرشنتا ta إذا هوى ما hawa ma وما غوى kuma كرشي takan kare da yan ara an gane ko da imamu asim da sauran wasu daga cikin makaranta sukan karanta misali ibn amir alqadi ibn amir ashami sukan karanta da ainihin ne wato fataha hawa hawa wasu mukan karanta da imala wace iri takliliya wato sugura kenan kamar wadawa muka ce kamar nafi almadani da shi da ainihin abu amrin basri amma da hamza zayyat da kuma ainihin alkisa'i alibin hamza annahawi Allah ji kansu rahamshe su suna karanta da imala kubra tsayi nan Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa qauma nuhin min qablu sannan ga mutanen annabi nuh min qablu gabanin waɗanda aka gaya maka su domin shi annabi nuhu ya zo kafin su ne mutanen annabi nuhu innahum kanu hum azlama wa atgha sun kasance sun fi yin zalimi azlama af'al sun fi aikata zalunci saboda ya fi annabawan da suka zo gabaninsa ai babu suma wanda suka zo bayan shi daɗewa yana kira ya zo na shekara nawa ne a ramma. karanto ayar ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون kaga wannan cikin suratul ankabut kenan sura mai lamba tara. Allah ya ce mun aiko annabi Nuh falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama fahum tufan wa hum zalimun a shekara dubu ba hamsin subhanallah wazi kawai ba fa shekarun haihuwarsa ba shekarun gwagwarmaya 950 yana abu da ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أصوات لهم إصرارا kina ya su tsayin lokaci yana wa'azi shekara dubu ba hamsin kuma waɗanda suka yi imani da shi 'yan kaɗan ne suka ce mahaukaci ne suka ce kazzabun ashir sai ya na gadon manin kazzabun ashir da haka Allah ce da su sun kasance sun fi zalunci wa atgha sun fi tsagawa da shishigi da wuce iyaka da yi ma Allah fito na fito mutanen annabi nuhu bawan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allah ta'ala na cewa wal mu'tafikata ahwa sannan ga mu'tafikawa ahwa Allah ya kayar da su su ne mutanen annabi lut suna zaune a kusa da kogin jordan ana kiran garinsu wato ainihin amura sodom da kuma amura suna kiransu wai sodom and gomera kusa da kogin da ake kira Al Al-Baharul mai da dead sea kogin babu albarkatu ciki allah ya bar aya a wurin saboda fishin da yakan aikin da suke yi allah na ba mu lissafinsu mutanen no min qablu ga abin da aka yi musu wal mu'tafikat ahwa fa gashaha ma gasha al mu'tafika waɗanda aka cicciɓi garinsu sama aka kifar yana daga cikin alamar ƙarfin mala'ika jibril don ya ce allamahu shadidul kowa zu mirratin fastawa wa huwa bi lufqila garin ya cicciɓa ka ɗauki kwanon abinci sai ka kifar da shi sannan kuma za a ɗauka ciki haka aka yi mutanen annabi lut to su ne wal mu'tafikata ahwa Allah na gaya maka far maka ga labarin su ba ku ji bane ba ku gani bane in an gama da su ku kuma asuwa wani karfi ke gare ku irin nasu a nuna maka cewa idan waɗancan kafiran duniya Allah ya ga bayansu su to wani kafiri a yau kuma da Allah ya ba shi dama yana ci yana sha wani ne shi kuma dan cakurkuri ɗan fyandoro ɗan firiri me ke ga kudabare bare roman kuda ashe Allah na daga ma kafiri kafa ne kawai a bashi lokaci arabtu saboda haka wal a ahwa fa ghashaha ma ghasha li ayar fa ma ghasha sai abin da ya lullube ta na azabar Allah ya lullube ta ma'ana abin da ya dirkake ta na azaba ya dirkake ta da ya ce ma gasha na nuna maka girman azabar da ta fada musu mutanen annabi no kun sani an halakar da su a ruwa Mu kawa ga abin da aka yi musu aka ɗaga su har ana jin kukan dabbobin da ke wannan ƙauyen duk ɗalibin da ke karanta geography ya san baharul mayyit dead sea ko baka san dalili ba me yasa kifin da ke ciki baya cewa ina ma kifi albarkatun babu وتركنا فيها آية لذين خافون عذاب الأليم Allah ce mun bar aya a ƙauyensu ga masu tsoron Allah. Fabi ayi ala'i rabbika ta tamara Allah ce a yau cikin ayin Ubangiji ni'imominsa kake ja in ja. Kamar da ne ala'i rabbi kuma to Domin al'ala'u shine ne an ni'am. Ni'imomi su ne ala' to da waɗanne cikin nemomin Allah kuke ja in ja ya baka ido ba ni'ima ba ce ya baka dama in ka ci abinci akwai abin da suke kira wai test bond malaman human biology ya'ani kana sa gishiri a harshe sai harshe ya gaya maka gishiri ne wannan in ka sa shuwaka ko tafashiya kun san a dai ko madaciya harshe zai gaya maka kuma duk tsokan ɗaya ne wani ɓangare ne ke bayanin gishiri da karta da hamami da tsani da yami da waye da sauransu misali department da ke harshe waye sanar da wannan suna kiransa test buds waye wannan to nemar ubangiji ce ubangijin da wannan kake janja da ayarsa in ka kilomar kilomar abinci sai ruwa daga cikin wani kutu sai zuba akan abincin suna kiran kiransa enzyme sai taimaka wajen mai narkar da abincin sai ya gangara zazzabo ta hanyar gullet makogoro ya tafi abincin wani bangare akwai ma'aikata a jiki ta tashi abincin mai zuwa gina jiki ya tafi mai zuwa ka ya tafi wake wannan aikin ko fi tsararwa nawa kake biyan Allah kullum bil nawa ake baka inda bilabilai ake bayarwa wata ran ba za ka iya biya ba ala kishi ruwa malam ya dame ka da ka sha ruwa sai ka ji wata ni'ima ta musamman kai hatta ka takura lokacin kewayawa in ka je ka fita suka ji an cire maka tashin hankali da musiba ba za su lasabtu ba ni'imomin fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara waɗanne aina ayin ubangijinka kake ja in ja da su ya ubangiji ba ma shakka ko kuskundo kan ni'imominka ka ƙara mana su ya rabbal alamin ka ba mu ikon kuma gode maka kan duk abin da ka ba mu haza na fa bi ayyi ربك كتماري هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة هذا نذير من النذر الأولى wannan abin da kuke ji ake karanta muku littafin Allah da bayanin annabin Allah Muhammadu ɗan Abdullah sallallahu alaihi wasallam to fa nazir gargadi ne daga cikin dangin gargaɗi irin waɗanda aka bayar ga mutanen farko azifatul azifa ne fa kusato da ajali ta riga ta kusato da shi domin kalmar azifati ai qarrabatul muqarriba kenan arastun suka ce azifa ita ce mutuwa anan azifatil azifa wato mai zuwa kusa ta fara kwankwasa muku wasu suka ce ana kiyama ne kuma ko shakka babu da wanda ya riga yazo duniya dole ya koma ya tafi dan shekara saba'in in ka gan shi yau duk jikinsa misali ka ɗauka babu bakin gashi a ko'ina a kowane rijin na jikinsa inda za ka koma shekaru talatin baya ko arba'in baya shi ɗan saba'in ɗin nan kuma a wannan lokacin babu farin gashi kuma ɗaya ya aka yi zama haka yau da gobe ne azifatul azifa shirin tafiya yake tare da ba wai ana nufin kuma sai shi ɗansa ma na iya mutuwa ko jikansa haka ajali yake amma dai waje akumun nazir mai gargadi ya fara zuwa mu suka ce shine farin gashi da mace mace mana ka shirya ka kinza kai ma matashi zaka koma ka kasance a matsayin da wancan yake shi kuma a lokacin Allah kaɗai san inda yake kuma bayar da ya riga ta azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa babu wani abin da zai iya kawar da ita kiyama ke wa zai kawar da kiyama waye isa ce ke ya ki zo mai duka ya ce za ta zo inna sa'ata atiya sun ce ne la raiba fiha ha ba shakka kuma suka ce duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tsaya man mata faqad qamat qiyamatuhu ya riga ga komai kuma lokacin barin duniya bawa zai ga halitta yanayi da tsari da bai taba ganin irinsa ba sai dai roƙon rahama kawai da dacewa da wanyewa lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu haka din laysa laha min dunillahi kashifa bayani ya riga gabata أفمن هذا الحديث أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر الله تعالى يتشي yau wannan zancen kuke mamaki game da shi afa min hadha alhadith ta'jabun وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون الله أكبر yanzu daga wannan hadisin kalma hadisi ƙur'ani Allah ta'ala yake nufi ya ku kafirai a wannan zancen na kuke mamaki har ko na cewa mutum ya zo mana da wai qur'ani? Allah na tambaya yanzu wannan zancen wannan littafin wannan qur'anin har kuke wai mamaki ta'jabun kuma ai mamaki iri biyu ne duk mumini kan yi mamakin hikima ƙur'ani, shi na shi mamaki ne na imani ai da jin daɗi da ƙarin imani shi kuma mamakin kafiri mamakin ƙaryatawa ne a ce kamar wannan hama shay'un aji ashe mamaki kan zo ta fuska biyu Allah Allah da iko Allah da abin mamaki ai imani ke ai ko kuwa yanzu ya ce da mu in mun mutu za mu tashi abin mamaki kaga yana inkari ne zo mamakin ne wannan ta'ajjubul inkar laysa ta'ajjubu ta'ajjuban lil iman wal isbat wal yaqin wal rida wal qabul la afa min hadha hadha ta'ajjabun kuna mamaki ko wa tabhakun har ma kuna kyalkyacewa kuna kyakyacewa na'am kuna dariya ko wala tabkun ba kuka ko to ka duba a ashe an nuna mana cewa in ana karatun ƙur'ani ka ji darasin da ke ciki ya kamata ya sanya maka wato tunani ya sanya maka kuka ya sanya maka nadama ya tunatar da kai lahira ya tunatar da kai Allah shi yasa waɗanda ake karatun ƙur'ani suke surutu ba sa kyauta maka ba daidai ba ne وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصوا لعلكم كيشروا كيشروا كسرارا shi yasa dan Umar na cewa in ka ji an ce ya kasance duk lokacin da ya ji Qur'ani yakan ja baki shi to wannan yasa dole mu yi bayani sai ka iske wani lokaci an ji ko za a yi biki ko taro sai ga an sa karatun Qur'ani kowa na ji hikimar a kira mutane zuwa ga wa'azin don a san cewa za a fara kawo to a nan wani ya fara harkarsa ta neman abinci yana zance sai kasa ƙur'ani ya zai ya katse kenan ya dakasar da abin da yake yi saboda Allah ya ce in ana karanta wannan littafin ku yi shuru ku kai mai sa karatun ƙur'ani a wuri da jama'a ke taruwa sai ka mai da hankali kar ka yi dalilin jefa mutane kan laifi in bai zama dole ba an fahimci abin da nake cewa kuma ballantana wanda kuma zai sa ƙur'anin yana ji ya kuma kunna talabijin yana kallo wannan wasa ne dole ka ba ƙur'anin cikakken lokaci imawancin ko wannan ya haɗa da kuma waɗanda ainihin suke yin abubuwan da mun sha magana a kai masu sanya wato karatun ƙur'ani a matsayin ringtone a kira ka a waya sai ka ji misali kira'a na tashi haramun ne haramun ne saboda dalilai guda biyar wannan an sha magana ba suna mai ta ba Allah na in kari. afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun har kuna dariya ba ku kuka ashe kuka abu ne da ake bukata da neman tsoron Allah ka karanta qur'ani karasin da ke ciki ka firgita ka tsorata kana zidda hawaye inda ba mai ganin ka sai Allah da yi ka wannan babban lamari ne amma a ce ido ya bushe katakau ya kafe kana sabo kana dariya amma qur'ani ba sa kuka lallai ka samarwa kanka ɗabi'a ta fahimtar mai ƙur'ani ke cewa domin zai karantar da kai ga daidai ka tsara riko da daidai ga kure shi maza ka nisance shi kafin numfasawar da kake yi ɗaukan numfashi da saukewa respiratory system ya ƙare abinda kake ɗauka na oxygen ya ƙare abinda kake bayarwa na carbon dioxide ya ƙare abinda kake ci na lomar abinci da makwallatan ruwa ya ƙare tattakin da kake yi a ce to ba ya riga ya ƙare sai ka saba ma zuciya da irin wannan kuka da kuma ido yanzu da irin wannan hawaye Allah ka azurta mu da halaye nagartattu shine Allah ke cewa kamar da muka ji kuna mamaki ko har kuna dariya da kyakkyatawa ba kuka wa antum famidun har kuna shagala da wake-wake don suka ce a samud anan a yaren kabila himyar shine alghina waka yau muke faruwa ne wake-wake iri-iri musamman lokacin da aka bude gidajen rediyo irin na fm suka ji 'ya'yan musulmi wasu daga ciki 'yan mata waka iri-iri magi ai masa waka masara ma sai an mata waka shinkafa ai mata waka dan siyasa kuma abin ya zama competition ka ji yara sannan akwai na'ura na zamani da ke gyara muryar wai don a ja hankalinka fitina ce fitina ce ina ma waɗannan muryoyin ku tafiyar da su wajen karanta ƙor'anin tafin Allah babu ƙor'anin sai waka sai shirme la ilaha illallah an ce waka kuma takan haifar da yadda ka san maye a zuciya kuma masu shagaltuwa da ita za a zuba musu narkakkiyar darma ta jahannama a kunninsu ƙur'ani da aka karanta shi da sauti mai kyau da ƙa'ida ya fi daɗi ya fi kwantar da hankali ya fi jefa natsuwa fiye da abin da aka zo aka sa kayan waka da jita da piano da kowane irin shirme Allah ya soki kafirai ko na ya baka kuka alhali har ma waƙe wake kuke wa antum samidun sai ce fasjudu lillahi ne to ku yi sujuda ga Allah sannan ku bauta mai wannan ne karshen suratu annajmi da wannan kalma Allah ya kammala wannan sura ya Allah ka kammala mana rayuwarmu da alkhairi da albarka da dacewa da fatahi da kuma dacewa da yardanka ya rabbal alamin in ka zo wannan wuri ya kamata ka yi sujuda imamu na malik na cewa Allah ya kara masa rahma sujudar da ke cikin suratul najmi laysat sajda min al-azaim ba ta cikin manya manya da suka zama dole amma abu hanifa yana da fahimta sabanin wannan ma'ana dai sallah kake idan ka zo sai ka fado ka sauko kai sujuda sannan ka miƙe ka karanta iksar batis sa'atu wa shaqqal qamar araftum akwai sujuda su da ake a qur'ani in aka zo wajen karatu to wannan kamar da na faɗa ƙarshen suratu annajmi kenan za mu je ga sura ta gaba wadda ita ce ne suratul qamar suratul qamar ka kira ta kace ne suran wata arabtum suratul qamar wato wasu daga cikin magabata sun kira ta da suna suratu iktarabatis sa'a ita ce sura mai lamba 54 daidai ayoyinta 55 kuma wannan sura dukkaninta a maka aka saukar da ita a bisa faɗin jihuwar ɗin malamai in banda mukatin da ke cewa in banda Allah inda Allah ke cewa am yaquluna نحن jami'un منتصر ai dukkaninmu in muka za mu samu galaba kan muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu na ganin wannan ta sauka ne ranar da aka yi yakin badar dan yace ce sai zamul jam'u wai wallo dubur o gangamin nasu za a gama da su you will be defeated kuma za ku ja da baya suka ce a yakin badar aka sauka amma ka'idar cewa sura makiya ce ko madaniya mai ka'idar ne hijira ne kawai sauraka in an saukar da aya ko sura kafin hijira to ka ɗauke ta makiya ce kawai idan ko bayan hijira ne sai ɗauka mai cici madaniya ce halas da fata an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura a cikin sallah karama da babban sallah a cikin hadisin abu waqidin laifi imamul bukhari sai mata unwani da wannan suna din ana kuma kiranta suratul qamar kamar da imamu tirmizi ya masa tarjama a cikin jami'insa don yana da kitabun tafsir shi ma sannan kuma wato wannan sura a dalilin saukanta imam turmidi ya rawaito hadisi daga anas ibn malik Allah ya kara masa da cewa mutanen makka ne saboda shu'umanci na suka ce su kaga kai annabin Allah ne ka yi to ka nuna mana aya cewa kai annabin ne muna so ka ce da wata ya dare gida biyu ya faɗo ƙasa ya tsage za mu imani wata aina yake kai ka taɓa ganin wata ya faɗo ya dare gida biyu inda kwalba ke fashewa in kara raɗa ta da kan dutse haka suke wannan tambaya tambaya irin ta Shi kenan kuma haka din sai ya faru wallahi haka din ya faru sai za ku yi imani suka ce ne zai hana khalas manzo Allah ya alwala khalas ya roki Allah suna kallo watan ya dare ɓangare biyu kan duwatsu biyu a makka to mai rage mai rage to ba dai kafiri ba sai suka ce to ke nan mun ji amma akwai jama'ar mu ƙureshawa sun je kasuwanci a ƙasar siriya sham ka bari sai sun dawo mu tambaye su yaya a ka rana kaza mun ga wata yanayi kaza kuma kun gani a can ai babu wannan condition din dazu in suka tabbatar mana su ma sun gani za mu yi imani manzo Allah ya haƙuri sallallahu alaihi wasallam ƴan uwan nasu suka dawo kafin su ƙurishan su yi magana su suka fara ce ya ma'ashara quraysh laqad ra'ayna al'ajab al'ujab ya ku quraysha mun ga abin mamaki ai muna wuri kaza kunji kunji suka ce kai wannan sihiri na muhammad ashe ya ci dogon zango suka ce sihirin mustamil Allah mai haƙuri ne in ba haka ba abinda aka yi wa mutanen adawa da samodawa da mutanen noah da sai a yi musu aiki Kun ka bukaci a baku aya kuma an baku kun kuma karyata na'am malami suka ce dalilin saukar ayan kenan اقتربت الساعة وانشق qamar lallai kiyama ta karato tunda da har wata ma ya dare gida biyu Allahu akbar kaga sunan kiyama daga cikin sunayenta akwai as-sa'a kiyama na sunaye da yawa alkiyama as-sa'a kuma da wani sunan kuma na'am alwaqi'a yawmut tanadi yawmuz zalzala yawmut taghabun نعم يوم الحسرة الطامة الكبرى الصاخة suna sun fi ɗari na kiyama ko dai ƙarara al'azifa kuma har yau ko kuma ka yi wato ainihin ka zaƙulo sunan nisa ka ce mata sa'a saboda lamarin ta kawai yadda ka san kiftawar ido ne la ilaha illallah an ƙare komai Allah ka ba mu sa'a wannan lokacin to Allah ya ce kiyama ta karatu. tun daga shi har wata ma ya dare gida biyu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu نعم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم الله تعالى يتي وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا sihir mustamir ko da sun ga wata aya wata aya ta wuce abin da ya kamata su yi imani fiye da a ce wata ya faɗo akan jabalu abi qabaisin dutsen kenan ya dare gida biyu ku kuka nema an nuna mu Ai aya ce Allah ce idan suka ga aya yi uridu sai su kau da kai wa ya ka ji suna cewa sihirun mustamir ka ai wannan sihiri ne mustamir mai ɗorewa kuka ce mai cin dogon zango daga istimrar kenan musu imani ba wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim suka karyata manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi suka bi son zuciyarsu kaga son zuciya mugun abu ne son zuciya bacin zuciya son rai bacin rai wanda ya bi son zuciyarsa ya bi iblis to inda mai da hankali ya maza ya gyara ba zai yi cizon yatsa a ranar da cizon yatsa ba zai masa amfani ba Allah ka kiyashe mu saboda waɗannan kafirai sun ƙayyata sun bi son zuciyarsu wa kullu amrin mustaqil alhali kowane abu da ka sani tabbatacce ne abin ubangiji komai da ka sani yana gun ubangiji an rubuce an kasabce kenan in sun karyata to shi kenan karyata wannan nan fa an rubuta an aje kuma za su ganin tashin alkiyar wala kad ja'ahum ko wala kad ja'ahum min al-anba حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر الله تبارك وتعالى يتي ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النظر wato komai ya zo makafiran na maka da dukkanin sauran kafirai ma wa'azi ya zo musu daga cikin labarin annabawan da suka wuce da mutanen da suka wuce ma fihi muzdajar irin labarin da a cikinsa akwai abin da yake mai sa gargadi mai sa mutum ya natsu daga azzajaro ne ai ma'ana duk abin da ya kamata a ce mutum ya saduda ya zo musu na bayani me ba su gani ba hikimatun baliga fama tugunin nuzur wata hikima ce mai isa matuƙa wajen iyar da saƙo sai da haka wa'azuzzukan da suka ji ba su wadatar da su ba ba su musu amfani ba tun da yake haka ne kuwa sai Allah ta baraka wata ta'ala ce ne shikenan fatawalla anhum ya manzon Allah fatawalla anhum wato ka kau da kai gabarinsu ka rabu da su yau mai yadda udda ila shay'in nukur ka tuna ranar da wani mai kira zai yi kira zuwa ga wani abu nukur mai matuƙar ban tsoro ran tashin kiyama ran fitowa daga kabari ran da uwa za ta ce da ɗanta ni na haife ka ba na wani ɓangare na aikinka ko na cika in wuce ta ce wallahi ba zan iya ba nafsi nafsi li yau imri'in minhum sha idhin sha'nu yughni la ilaha illallah ran da babu ɗa ba jika ba dangi ba babu kawai in aka yi ainihin busa fala an saba yau yawma izin wala ya tasa'alun ta kai ta kai babban malami al'alamatu ibnu ashur a tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa wa qad udda sab'atun min mazahir al a cikin wannan aya da Allah ya ce yawma yad'u da ila in nukur ka tuna ranar da mala'ika mai kiran mutane zuwa ga wani abu mai ban tsoro to akwai abubuwa guda bakwai da farko dai ya ce du'a'ud da'i mai kira mala'ika ne zai kira kowa ya fito lokacin za su kasance a halarce ya'ani zai kira su to nan da'i din zai kira su zuwa game. wannan kiran shi kansa abin tsoro ne na biyu annahu yad'u ila shay'in azimin zai kira mutane zuwa ga al'amari wanda yake babba domin ya ce ainihin ila shay'in yayi ibhami wa hadha ibham yus'iru bi annahu yani mahul yani muhawwil ya nuna maka cewa abu ne mai ban tsoro na uku ya sifata wannan lokaci cewa bi annahu nukur yani mausufin bi annahu tunkirhu kirhun nufus wa takrahuhu nan da za ga samaniya na bindiga taurari na tsintsinkewa samaniya na ɗigayen da ka salle da biredi in aka kunna mata kendir yaya haka sama za ta kasance ruwa sun kone haka za a tashi tsirara kuma cikin loɓa ba takalmi rana an kawo ta gwargwadon mil kusa da kan mutane yaya kake ganin rana a yau lokacin tsananin zafi misali kana maka lokacin arfa ga tsananin zafi makogoro ya bushe to balantana a wannan rana zafinta an ninka ninki ba ninki ba ninki ba ninki ya fi kalasarta Allah ka samu dace a wannan rana ne aka ce mutane guda bakwai cikin hadisin bukhari da abu huraira sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu classes aji-aji na mutane bakwai Allah ya sa inuwa ran da ba inuwa sai inuwa ta sa ku kawo mana su muji na farko waye imamun da kyau na biyu wa shabun na sha'a sai ta'atillah biyu na uku daga nan kawai nake jin ainihin ansa nan fa taron ya jama'a barakallahu fikum mutane bakwai za a sa su a inuwa a wannan ranar da ake magana ran da ba inuwa sai inuwar Allah farko shugaba adali shugaba adali a gidanka kai shugaba ne dan yazo cikin cikin bukhari da muslim kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ka ciyar da 'ya'yanka abinci akan lokaci ka ba su ilimi ka daidaita su wajen kayan sallah da safu a makaranta adalci matanka nawa ne halas kai adalci su shine imamun adil karkace shugaban kasa kawai ake nufi ko gwamna kawai ko sarki kawai kai ma shugaba ne na'am wanda yake shugaban kasa da gwamna da sarakuna su sun samu kuma karin nauyi ne ga shi wannan shugabancin da muka yi tarayya da su ciki ga kuma extra burden nauyi wanda yake an kara musu Allah ya ba mu ikon saukewa saboda haka tunda an ambaci wannan rana akan gaba muke wancan hadisi yana da munasaba ana sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu mutane bakwai Allah zai sa su a inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta sa farko shugaba mai adalci daga cikin adalcin baya cin dukiyar al'umma ko ya sace dukiyar talakawa ko a samu waɗanda wai hatta in suka yi gini sai a yi sokawai a sace dukiyar al'umma a sa a gidan don kar a gane tun da ajiya a banki ta zama matsala gare su a yanzu a sokawai ya mutu bai gaya mai ayansa ma akwai kuɗin ba kaga bai ci ba iyalai ba su ci ba wata kilma a saida makafiri gidan yau da gobe yau da gobe da gobe sai tsinci dami a kala wata irin dabbanci ne wannan da da ha'inci to shugaba adali baya wannan umar dan abdulaziz allah kara masa rahma wata ran ya kunna fitila fitila irin ta zamaninsu irin ta man ruruwa irin ta man a ci balbal irin ta man kaɗanya yana kirga wasu 'yan kwandaloli da 'yan tsaba yana kan wannan aiki sai abokinsa umar ibn muhajir sai ya shigo yana shigowa sai umar dan abdulaziz sai kashe fitilan sai ce ke sarkin musulmi ka kashe fitila mu na cikin duwa ce kai umar ko da kaga na bar wannan fitila ina kona mai din mai din da kudin talakawa al'umar annabi muhammad aka sai mai din ina kona man ne kan abin da ya shafe su don zakarsu za a ba su ni da kai ko ba ma cikin talakawan idan na bar fitilar tana ci muka ga haske muna tattaunawa ta aboki da aboki za mu kona musu mai kan abin da bai shafe su ba kuma Allah zai tambaye ni da haka ba zan yi haka ba bari in kashe fitilar mu zauna cikin duhu in mun kare ka tafi neman ka ban kwana sai in kunna in ci gaba da ainihin kona mai kan abin da ya shafe su la ilaha illallah irin wannan hali sai dai ka ji ka yi kabbara ka yi tagomi ka ce la haru la illa billah ina abin da ya kama da wannan ayau yau yar uwar bishirul hafi ta jagun ahmad bin hanbal take cewa ya imam al-huda ta ce ni mace ce aiki na kaɗi nake a sun san kaɗi take ce ko ya halatta in yi amfani da hasken fitila da ake samu daga katangar gidan sarakuna na banu al'abbas in yi amfani da hasken fitilarsu kawai saboda in yi kaɗi yake mamaki hasken fitilar gidan yake tambaya ta ba ita suna ganin cewa ita kanta fitilar ya mahalacinta yace zallan tambaye wace ce ke tace ni yar uwar bishrul ne kuma wani mutum ne taqi aka ce zahidi a baghdad yace ba mamaki zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samian alim gudun duniya sauraka shugaba adali kenan mai kamantawa amma lokacin da aka waye gari dukiyar al'umma ta zamanto ganima Allah ya kawo wannan misali yana kyamar wannan abin ma yana kamantawa miyahu kuma na rigima da shi saboda hanyar sata ta toshe ta daina bulewa ƙurce ɓera ta ƙare gafiya tsaye da na bakinki babu halan halaku to sai ka iske maɓarnata kuma suna rigima da irin wannan hali wacce rayuwa ce wannan ya zaman to da vandalization na dukiya zaman shine abinda suke kira abinda aka saba mai nagarta ya sha wahala wannan shugaba na bukatar ku ci gaba da masa addu'a mu ci gaba da masa addu'a amin tunda manufarsa ta alkhairi ce miyagu kuma na kewaye dole sai an yi addu'a haka a kowace jiha in ka samu mai kamanta irin wannan addu'a suke bukata sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa mai na farko imamun shugaba mai adalci Allah ka samu kasance haka ko ɗalibinka ne a aji classroom saboda baya gace ka baya cewa good morning za ka ce za ka gani jarabawa na zuwa sai ka bashi maki kasa da kokarinsa ka zalunce shi ka zama shugaba a azzalimi magana ya gashe ka wannan wani abu ne kuma daban amma tun da ya perform brilliantly ya iya ba shi abin da ya kamata wala tabkhasu nasa ahu ai shugaba ne a wannan wata na azumi da muke ciki wannan wata mai albarka na ramadan mu yi azumi mu sharuwa a da su ma shugabanci Allah ya ba su domin a harkokin ku na kasuwanci shugabanci ne sai a sai sukari a ɓoye kukin gas a ɓoye komai a ɓoye a ce ba ku watan ramadan watan samun riba ya zo duk menene shugaba mai adalci na biyu da yaro da ya taso kan bin Allah to shi yaro ai tafar da shi ake ai. wannan ya nuna mana dole iyaye su yi tsayin daka wajen yi ma yara tarbiyya a karantar da su jarunta da tauhidi da taqwa da tsoron Allah da bin manzon Allah da girmama iyaye da sanin darajar sahabban annabi Muhammad musamman a zamanin da aka samu wasu ainihin fasikai ke taba sahabban wasu kananan ƙadangaru. su dole a karantar da 'ya'yan musulmi sanin cewa ga matsayin sahabbai a hana su ƙarya akwai musu jaruntaka kuma karka yi maɗa faɗa faɗa irin na sakarci kai irin 'ya'yan wannan gidan ba sa irin wannan halin da kake yi ka tusa masa girman kai sai ji ok ashe ne dan wani gida ne special na musamman wani gida ne ba irin gidan musamman ba ka ce ka ji tsoron Allah kar ka yi ƙarya ka je ka ɗauko tarbiyyar annabi luqman tun daga aya ta goma sha uku zuwa ƙarshen shafi za ka samu tarbiyya luqmaniyya ka karanta da ɗanka misali na uku saiwa mu ƙarisa hadisin wa rajulun kalbuhu mu'allakun bil masajid Allahu akbar mutum na uku da mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci me ma'ana wannan magana suka ce shine wannan baya wasa da sallar jami'i cikin jama'a yana kulawa da masallaci baya kawo masallaci kazanta da dauɗa ba zai ja rigima a masallaci ba kafin akwai wasu mutane Allah kai mana afuwa ka kare mu su abinda suke so fitina hatta a ɗakin Allah su zo masallaci liman bai zo ba da Allah ta da sallah so fitinan nuni ɗan azurɓaɓi ne masallacin naka ne kai ne shugaba ya nuna akwai tashin hankali a zuciyarka idan inda ake sallah kana ganin lokacin sallah kai an bata maka lokacin je ka wani sallah ka je ka sallah mana sallan za a yi ta a lokacinta mu tsoraci Allah mu dinga kimanta dakin Allah a wurare na mulkin duniya baka isa ka je ke musu wannan ba sai masallaci ko ka je inda ake mulkin duniya ka yi musu wani rawan gaban hatsi ka gani ka yi rawan gaban kurkuku kuma sai dakin Allah ko ka iske mutane su zo da waya a masallaci su ki kashewa ila ma ka ji kiɗa a cikin ton ɗin su kiɗa aikin Allah masallaci wallahi malam na mance ne me yasa baka mancewa a ofishin commissioner yan sanda me yasa eh kware ba suna kashewa ba me yasa baka wannan mantuwa idan ka je court room ka bari mana ka ce ka mance ne ka da sakamakon mantuwa kuwa amma masallaci na mance ne ya mu tsoraci Allah zaka zo masallaci kashe kashe waya ko ka sa a cikin kawaici ko ka sa mai a girgidi girgidi ba za a yi turancin ba yi ba za mu ce vibration ba girgidi motsi hazza yani ya zamanto ɗakin Allah muna girma wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil saji na hudu fa a ba ita ba shi bane wa rajulani tahabba fillahi sama alai wa tafarraqa alai da abokanai biyu <clears throat> da suka haɗu akan bin Allah Allahu akbar suka rabu kuma akan haka wannan wuri sharhi mafi kyau da na gani kan ma'anar wannan yani wannan wurin shine ko dan uwanka ne kace ai za a yi karatu ne ka zo mu tafi akwai aikin alkhairi zo mu tafi to shi ne abokanai biyu da suka haɗu kan bin Allah har aka ƙare a kan wannan aiki tukun suka tayi suka tafi kalli abu mai sauƙi amma jawo maka aljanna in ka tsarkake zuciya na biyar fa wa rajulun da atum ra'atun za su mansabin wa jamalin faƙala in ya Allah da mutumin da mace mai kyau mai matsayi ta gayyace shi zuwa ga abinda bai kamata ba na aikin banza ce kai ina jin tsoron Allah a wannan rana suna cikin inuwa malami suka ce ku kalli annabi yusuf babban mutum Allah kara masa aminci matar sarki ta miƙa masa goron gayyata zuwa ga abinda bai kamata ba qalat haysala qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu azzalimun ya ce kai malamin suka ce kaga matashi ne akwai karfin sha'a game da matashi ya zaɓi bin Allah ya ce ma'azallah matar mai kyau ce kuma kyau bala'i ne duk da haka ya ce kyan Allah ya fi kyan da ake samu cikin bin Allah ya fi kyan na mai karewa ya ce ma'azallah na biyu ba ne bako na iya aikata abin tsiya wa shagari zakara bai sa ya gudewar garin ba wa ma san ya zo garin duk da kai ce ma'az Allah na hudu wa ghallaqat al-abwab ta kukkulle kofa ba mai ganin su illa to ai Allah yana ya yace ma'az Allah na biyar matan mai mulki ce na shida tana masa barazana sai wani ce ina za ka samu cikin wani matashi ya gamu da wannan jarabawa ɗaya ya kuma shallake na Allah ba sa karewa abinda muke cewa na hudu da mutumin da mace mai kyau mai matsayi ta bukaci na biyar ko shi abin abinda bai kamata ba kala ma'azalla na shida fa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin tukun fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu min yaminuhu da mutumin da ya bada sadaka da hannun dama amma ya ɓoye sadakar har hannun hagu bai san abin da ya bayar ba ba ana nufin ka ɓoye hannun hagu bane a cikin riga mm. wato kinaya ne wajen me <clears throat> wajen yi Allah kawai ka bayar da sadaka ka ce ni bana bukatar godiya innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an shine wannan magana wala kowa. na bakwai wa rajulun zakar Allah khaliyan fafadat aina waɗannan aji guda bakwai na mutane annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam Allah zai sa su a inuwa a ranar da babu inuwa sai inuwa ta sa Allah ka sanya mu cikin su kuna jin a iya samun wani mutumin da duk zai taro in awa guda bakwai a iya samun wanda zai tara duk guda bakwai din wa ma zalika ala Allah bi aziz menene ne Allah ka ba mu falalarka hikimar shigo da wannan hadisi saboda munasaba tsakanin hadisin da ainihin ayar da muka karanta da fata an gane ko cewa yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ranar da mai kira zai kira mutane zuwa ga wani abu wanda yake mai ban tsoro da haka kamar da muka ji ibnu ashur ke cewa abubuwa guda bakwai an lasafto su a nuna maka girman wannan rana na mace na uku na hudu ya ce kuma an ce an absaruhum suna kaskantattu ga idan dunansu a wannan lokacin na biyar an kamanta su da fari ka annahum jaradun muntashir ranar kiyama za a fito daga kabari a rikici a daburce sai aka baka misali ko zaka iya ganewa idan aka yi ruwa fari kan fito ko ka ce gina su fito yunhu suna karo da juna to shine fa misali in an yi ruwa in suka fito yaya a rikice a daburce a hargitse wannan bata zan za su tafi ba ka annahum jaradun muntashir haka za a fito amma kuma Allah ta'ala yana cewa ya ta'arafu na bainahum za su san juna cikin ɗan ƙaramin lokaci sannan kuma wani rikicewa ta zo musu la haula wala quwwata illa billah haka dai ya kawo wannan misali wajen guda bakwai ya nuna maka wato girman wannan rana ba a baba ce wadda take ta wasa don haka bayan Allah na gari suna matuƙar tsoron wannan rana sana kiyama ran da za a tashi a tsaya gaban Allah Allah ka ba mu sa'an tashi saboda Allah ta barka alki cewa me ina aya ta gaba mutsiina ila da suna masu gaggawa zuwa ga wanda ke kiransu shine muhati'i za su fito daga kabari suna sauri saboda abubuwa ne guda uku bayan zama a kabari akwai kuma annashru tashi daga kabari sama akwai alhashru taruwa congregation to bayan nasharu. za a tafi guntawo taron da baka taba ganin irinsa ba halittun farko ga sunan labarinsa kake ji annabawan da muke jin labarinsa duk za a wannan lokacin muna so mu gansu amma su kansu su kansu masu matsayi masu fada gaban Allah ta kansu suke Allahu akbar kaji annabi Ibrahim yana cewa ya ubangiji karkasa in ji kunya ran tashin alkiyama babban mutum irin wannan annabi mu muhammad sallallahu alaihi za a tashi shi yayi ma Allah ya da bai taba yi ba bai taba yi ba a ba shi kuma ceto a lokacin ya kake in ka kuskura karayu akan bid'a ka tashi daga kan sunnarsa wani ya dora ka akan wani shirme nashi? ka bi shi to mutum ya kaɗe a wannan rana waɗanda suka baddala addinin manzo Allah za a kore su to mutum ya kiyaye wannan lokacin ya je lahira da addinin da annabi ya karantar ya kuma roƙi Allah dace dan baka da wata iyawa lamarin sai la haula wala quwwata illa billah motsi ina ila da suna masu gaggawa zuwa ga wannan mai kira yaqulu kafiruna hadha yawmun asir kafirai suna ce kai amma wannan rana da wahala ce wata rana ce wannan ne rana ne zai bala'in wahala ka lura wa Allah ya ce za su faɗi wannan magana kafirai ya ce su kai ba ruwanka babu ba kai ba su karka yadda ka samu kanka cikin masu faɗin wani wani kafirin kuma sai ga Allah masa dace bar muku wannan tambayar wani ne ke bani labari wani bawan Allah wai uwarsa ce zai kai ta asibiti a egypt ba ta da lafiya ya sai shakan taksi ce da allah mai taksi ka taya ni ka ɗauki mahaifiyata an kai ta asibiti suna tafiya sai ga rashin lafiyan ya yi tsanani sai sai da shi da allah tsaya tun daga kemis injin sai wani magani ba ta magani na gaggawa ɗan ya fita kafin ya dawo ajalinta ya sauka da ya dawo <clears throat> sai direban nam i e, i e, kafin ya dawo ta mutu sai direban ya ce da shi da ya dawo kafin mahaifiyarka da kafin fita nan ta ya sauka sai rikice ta ce kwantar da hankalinka na lakanta mata kalmar shahada kuma Allah ya ta faɗa ya ce tsaf yana faɗin haka sai ɗan yace dan me zaka yi haka baka san mu kiristoci bane ah. abin ya zama atamatul kubra shi direban asan akwai kiristoci a misra kuma fararen fata larabci suke yi shi wace ka nakalta mata ai mu kiristoci to tambayar ita ce za mu sallace ta wannan matar a yi mata sallah domin ɗin ya ba da testimony har yana fada yana koma ji zama za ka ce ta abin ai mu kiristoci ne nisa na kawo wannan kaga wannan mata za ta tashi a matsayinta na mumina sallah za mu ta sallah mana kwanar da gaske shi da yace ce kafira shi ya sano ai ta riga ta mutu wa ya sanar da kai la'alla a lokacin da kake cewa kafiran Allah ya riga ka sarga ta musulunta kai ka sani wannan shine abin da ake cewa sa'a in ka ce Allah ya ba mu sa'a wannan shine misalin sa'a shi ta kada tsaya ta ko a kafirci kallon da lamarin ka kasance yau kamar mutum da ya kare imani a ummu billah lokacin mutuwa sai ya faɗa kalmar kafirci za mu mai sallah kenan to Allah kare mu tsare mu Allah ka ba mu husnul khatima saboda haka Allah ta'ala ke cewa kafirai za su ce haza yawmun asir me munasaban wannan aya da wancan magana kenan ba ta cikin masu faɗin wancan magana bisa kyakkyawan abin da Allah ta'ala ya mata na kyakkyawan cikawa كذبت قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء wannan ita ce aya ta tara a cikin wannan sura mai lamba hamsin da hudu daidai suratul kamar Allah ta'ala na cewa kazzabat qablahum qaumu qaumu nuhi kafin mutanen makka su zo ai mutanen nu sun kareta shi an gane ko fa kazzabu abdana suka kareta bawan mu sai Allah ya ce da shi bawan mu to ne mu anan Allah nawa ne to me yasa ce mu bai ce fa kazzabu abdi ba sai ya kawo abin cikin lamiri na jama'a ana kiransa mai lamiri irin na mai na girmamawa na burin kasan mulki na isa da cika da batsewa Allah shi ke da wannan duk wani mai cikar mulki ai bawa ne karo kawai Allah ta'ala ya bashi kuma nan da ya ce abdana ya danganta annabi nuhu zuwa gare shi suna kiransa mai idafatu tashrif wa takrim wa tawqir wa tabjid domin Allah ya ce da kai kai bawansa ne ya girmama ka ko yanzu wani ce da kai ayewa ne bawan Allah ne zagi ne ko yabo ne amma ka ce wani ai bawan kuɗi ne yaya zagi ne ko yabo ai wani ai bawan ciki ne wallahi ya zage ka bawan ciki to a ce da kai bawan Allah an ƙara girmama ka shi sa ɗan mishin kirista suka rikice wai kana ce annabi isa bawan Allah ta sani ai dan Allah ne a'udhu billah lan yastan kifal masihu an yakuna 'abdan lillah Allah ya ce ah, annabi isa baya kyama a ce bawan Allah ne ka ce da kai bawan Allah an gama girmama ka Allah ka girmama mu ayyana saboda ka Allah ta'ala ce sai suka ƙaryata bawan wa qalu majnunun suka ce ba wakaci ne wazdujir ake masa tsawa kai yi mana shiru shine wazdujir annabi nuwa shekara 950 an gaya masa bakar magana an ce masu kan dake shi sun dauka ya mutu su ja shi ki su jifa a bola washe gari sanyin asubahi sai da ke sai taso shekara 950 Allah ya kara masa aminci da dukkanin annabawa gaba daya a rabbahu da haka sai roki ubangijinsa anni maghlubun fantasir yace ya Allah an fi karfi na tajifa fantasir kawo min dauki wata shi shi bawon Allah kullum ya san duk kowace ƙofa idan ta riga kullu bayan da zai yi ƙofar Allah ba ta kulluwa ai sai ka roƙe shi ka ɗaga hannunka Allah zai amsa maka wala shak sai roƙi ubangijinsa ya ce anni maglubin ya Allah an rinjaye ni fantasir ka ce makami sai ko aka amsa fafatahna abwaba sama bima'in munhamil sai wannan fa wace iri ce fa sababiyya ai sababan lidhalika li hadha dua fa sai muka bude masa kofofin samaniya bima'in da wani irin ruwa munhamir mai tuɗaɗowa mai zubowa yadda kasan indororo munhamir sifatun lilma ladhi kana yanzil wato sai aka buɗe samaniya aka ce sama na yi ƙasa na yi shine in ka ana maganar ruwan tsufana wannan shi ne tsufana ruwa ne da ya mamaye duniya irin ta wannan lokacin aka halakar da kafira ya roki Allah kuma Allah ya amsa masa addu'a an gane ko wa fajja min aruyunan ko Allah ya ce kuma muka ainin bude ƙasa da mare mare sama na ruwa ƙasa ma na yi subhanallah ƙasa na fidda ruwa sama na ruwa gaba ɗaya yankin duniya gaba ɗaya babu inda babu ruwa faltaqal ma'u ala amrin qad qudir sai ruwan suka haɗu ruwan sama da na ƙasa sai suka ala amrin qad qudir bisa wani tsari na ubangiji wanda dama ya riga kaddara shi to ina annabi nuwa yana kan jirgi da shi dawa da masu imani abin haushi abin mamaki ɗansa bai imani ba sai kafirci inda Allah ta'ala gaya mana innahu laysa min ahli innahu amila ghayr salih ko kuma amalun ghayr salih kai ba ɗanka ba ne ba ɗanka ba ne yano ashe a nuna maka wato dangantakar mutum zuwa ga mutumin kirki ba za ta yi masa amfani ba in bai aikata aikin kirki na shi wannan mutumin kirkin ba ɗan annabi ne Allah ya kori ce ba ɗanka ba ne gashi kuma ɗansa ne biologically yani biology lakinnahu kana kafiran tayyib to akwai alaƙa tsakaninsu Allah ya ce muka saukar da ruwa mai ta ita kuma ƙasa muka buɗe ta uyunan idan dunan ruwa suka ci gaba da ainihin wato su ma ba da nasu ruwan sai ruwan malam ya haɗu bisa lamari ƙaddarare wa hamalnahu ala wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدة الله تبارك وتعالى يتي وحملناه على ذات ألواح ودسر سيمك دوكي شي شي و وحملناه على ذات ألواح ودسر سيمك دوكي shi shi wa kenan wannan lamiri a cikin hakuri hu sai muka dora shi shi annabi nuhu ala zati alwahil a cikin jirgi jirgin da ke da ainihin katakaye shine alwa katako ne wa dusur da kuma kusoshi shine dusur jam'in difa an gane ko domin sai aka ce da shi wasu na fulk je ka sassaƙa jirgi ta jirgin a ya sassaƙa ne daga ice shine alwah anan kasancewa ashe aikin wato kafin kafintanci ba yau bane aka fara domin annabi nuhu ya yi domin ya sassaƙa jirgi sassaƙawa irin ta wannan lokacin da gizago ne da menene ya dai yi har an ce mutanen sama idan suka zo suka ga lokacin da yake sassaƙa jirgin sai su masa izgilanci suka ce to annabcin ya kakare an koma kuma kanci ne abin nan Kafin kafintanci ya nur khalas in taskharu minna ha in kun mana izgilanci za ku gani nan gaba to wannan jirgin shine zatu alwahi. jirgi wanda aka yi da ainihin icce ko ka da katakai da kuma dusurin da kusa wato idan yi sai ya hada kaji ba tun wannan lokacin suna da technology irin na ubangi teknolojiya rabbaniya samawiya suraka sai muka ɗauke shi akan wato ainihin jirgi wanda aka yi da ainihin waɗannan ɓaraguzai katakai da kuma ainihin ƙososhi tajribi a ayunina wannan jirgi na gudana akan kulawarmu kalma ayunina ana kala'atina wa hifzina an gane ko jaza'an liman kana kufir haka ɗin sakamako ne fa aka yi ga wanda aka butulce masa من الذي كفر هنا نوح لأنهم كفروا به sai Allah ce mun yi masa wannan ne a matsayin sakamako ga wannan bawa da aka kafirce da shi aka karyata shi aka yi in ja aka gaya masu zantuttuka marasa kyau wala taraknaha Allah ya ce lalle mun bar wannan abin da ya faru a matsayin aya hal min muddakir wasu daga cikin masu bincike sun ce wato kun san malaman tarihi a akwai da ake kira ne archaeologists ko su wane ne archaeologists na'am ashabul bahth sai su je su sami misali wuri kadara a birnin kaduna ko zaria ko kano ko tsina biranen mu a ce akwai wuri na tarihi ana son a gano mutane sun taɓa zama a nan sai su da na'ura da suke kira menene carbon dating ko a bincika a gano eh wuri kaza al'umma sun taba zama to irin wannan bincike ne wasu archaeologists suka ga ainihin baraguzan jirgin annabi no Allahu alam da ingancin wannan magana to kuma wallahu ala kulli shay'in qadir tunda Allah ta'ala ya ce mun bar wannan jirgin ko wannan abin a matsayin aya so abu ne mai saukin da suke faru kana ina a lokacin da kamfanin mai na saudiya mai suna aramco aka ce suna exploration suna bincike a wani yanki na yankin kasashen larabawa sai suka ga wato gangar jiki na mutum sabcece bincike nuna sai aka ga cewa wannan gangan jikin da suka sa na'ura ta yi daidai da lokacin da samudawa suka rayu mutum ne ba irin mutane irinmu ba gagawar malam lafceciya zabjegiya saɓaltakekiya ga nan a kwance malam na samu dawa ne sun mutu sun tafi da kayan mulkin a hannu la ilaha illallah suraka Allah ta'ala ke cewa sai muka bar aya hal min muddakir akwai mai wa'azuwa akwai mai tunawa akwai mai gani ya dau izina fa kaifa kana azabi kaifa kana azabi wa yaya azaba ta ta kasance yaya kuma ƙarshen gargaɗi na ya kasance aya ta gaba ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تبس قرآني من برشي ورا ورا mun sauƙaƙa ƙur'ani don a karanta a fahimce shi fahal min muddakir shin akwai mai tunawa na'am Allah mun tuna Allah na cewa ƙur'ani mun mai da shi mai sauƙi gaskiya ne ma da ta nawa ne yau yara kanana maza da mata mutum ya musulunta yau bature kuma Allah ya hore masa qur'ani nawa aka yi wannan wala qad Allah ya ce mu da qur'ani abu ne sauki fa hal min muddakir ko akwai mai tunawa cikin ku akwai mai wa'azuwa akwai mai jin qur'ani ya gane Allah ka samu ƙara ganewa na'am كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر نعم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنبع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله تعالى يتي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر عداوة bayan mun ji mutanen annabi nu sun karyata sai ce adawa ya jama'a adawa jama'ar wani annabi ne annabi hud annabi hud ana gani ya zo ne bayan annabi nuh in fa daga nuh sai shi in ga kuma cikin chronology na daga wani sai wani adawa kuma sun zauna ne kusa da yankin iraq ana gani yankin kufa haka shi ma annabi nuh wani yankin ne arabtum Allah ya ce adawa sun ƙaryata manzanni to fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya kaga azaba ta ta kasance da kuma na. inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir Allah ya ce mun aika musu da wata iska sarsaran mai tsananin bugu iska mai karfin gaske fi yawmi nahsin mustamir a cikin rana irin ta nahisa rana irin ta annoba da talaulautuwa da bala'i an gane ko me kuma dorewa sakharaha alaihim nawa a wata aya kwana bakwai iska malam take kadawa ina misali wannan iska a yau je ka tambayi malaman meteorology da geography kila su da kai ita ce iska tornado tornado eh na'am tornado kun san abin da kila ya faru lokacin tsunami kafin tsunami yau shekara goma sha ɗaya kusan hurricane katrina america hurricane katrina na inda iska ta gama da jihohi masu tarin yau america sai ga american da ke takama da wayewa da ci gaba sun zama miskinai suna kuka la ilaha illallah wannan misali ne kawai iskar tana iya zuwa aka ce ta shiga rijiya saboda masifa ta kwaƙi ruwan ciki ta waje da shi irin wannan fa Allah ya sake ta akan adawa kafircin da ake in Allah gara masu ya kawo irin wannan musifar akan mutane amma wa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ce mun aiko ka ne ya manzon Allah a matsayin rahama ga dukkanin halitta kowa yayi amma za a haɗu inna rabbaka labil mirsa in ba haka ba kusan kace ce abinda ake a yanzu ma kafiran farko ka wasu ila wasila Allah kuwa yau a dalilin technology har wato kwarewa ake a fannoni iri-iri na samun ubangi mutum ya hau sama jirgin sama ya lulluka cikin samaniya kuma ya shagiya a wurin ya ce ina allah yanki gani na zo ya je ruwa karkashin jirgin ruwa ya shagiya ya yi tsayatakunsa allah ce je ka za mu haɗu kuma ya tuba ya ce wallahi na ya taimaka la ilaha illallah to idan Allah ya yi makafiri wannan to kai mumini fa na'am Allah ka lullube mu da rahamarka ka hana mana sabanka ya rabbal alamin tanzi'un nas ka'annahum a'jaz nakhlin munqa'ir wannan iska tana tumbuke mutane tanzi'u kai ka ce su a'jaz nakhlin kututture ne na dabino ka'ir wanda aka tumbuke shi haka mutane suka kasance za ka iske sar'a aka kaye sun faɗi sai ce fakai kai azabi wa nuzur yaya azabata ta kasance da kuma na sannan ya ce walaƙad lallai ƙur'ani ya sarnan zikir ƙur'ani mun sauƙaƙe shi domin mutane su fahimce shi kamar da zai muka ji a baya fahal min muddakirin shin akwai mai tunawa ya kamata a ce kowane gida daga cikin gidajenmu na musulmi da uwa da uban a ce suna da tsari na koyar da 'ya'yansu ƙur'ani da zaran kayi aure an samu haihuwa to bashi ne a kanku waɗannan yara in suka fara wayo to ku tsara musu ba su ayin ƙur'ani kullum aya biyu biyu biyu don lokacin da suke da shi kenan kwakwalansu tafsus suke matsalar ce bane ba ta hau kansu ba ta ku wanke goma suke tsoma biyar karke wasa da wannan lokacin allah kuwa ko dai ka yi ko ka ɗauko wanda zai karantar da su ko duk inda ka ji ga wata makaranta da ta kware wajen tasiri, tura ɗanka allah ya kai kare kuma karka yi rowa ga ɗanka mu a fahimtar mu babu dukiya da za a kashe wajen samun ƙorani da za a ce ta yi tsada da yawa babu wani mai hikima na cewa idan kana jin ilimi ya yi tsada je ka shago ka taya farashin jahilci ka ji ko nawa ne shi farashinsa in e, je ka ce da Allah jahilci nawa ne kudinka ka ga dan shekara saba'in yana da ko jahili dan shekara 70 ya zauna a bakin ofis ga wani yaro sa'an jikanta a ofis yana jiya a kujera sai zan da ƙarfa ƙyal tsohon ya zo da gudu ya laɓe mai ce sa'an baban shi sa'an kakai shi ni a bambanci ilimi yake wancan yaro shi ko wannan fa kirin jahili ne saboda in ka ce ilimi na da tsada go and to ignorance ka je ka ɗan taya ka ce da Allah jahilci nawa ake sai da kai da shi ka gani ko to zan sana ƙur'ani littafin Allah suraka abu ne musamman wannan zamani masha Allah hanyoyi gashi nan iri-iri ka ji mai shawo yana karanta ba kamar yaro dan karami yana mamaitawa hanyar karantarwa ne hanyar karantarwa ne walaqad yassarna alqur'ana lizikri fahal min mudakkir Allah ka bamu ka sa kuma mu dace na'am كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا, إنا إذا لفي ضلال أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر يا سلام سيعلمون غدا من الكذاب نشر من هذا لوكتي خلاص mun so mu fassara wannan kalmomin kila ba za su shiga ba ko za su shiga ko mu tsaya haka za su shiga ko to Allah baraka wa ta'ala ke cewa wato kazzabat samudu bin su ma samudawa ai sun ta manzanni aka ce samud sunan kakansu ne samud daga samudu wai ruwa ne suke da shi wanda yake gurbatacce sai aka kira su da sunan wannan kabilu ne sun riga sun wuce su ma sun ta manzanni فقالوا أبشرا منا suka ce a ah, Yau mutum ɗaya sunan shi Salihu a gaban mu ya taso? Shi zamu bi shi? in har mun bi shi inna idan lafi balan wa su'ur yaya mun kasance lalatattu kenan muna cikin bata muna cikin halaka muna cikin wauta in mun bi shi suka ce anya wai an ba shi wai wa'azi daga sama muna zaune kai bal huwa kazzabun ashir makaryaci ne kuma ashirari haka suka zagi annabi salihu Allah ce sai ya alamuna gadan manil kazzabul ashir za su sani gobe wane ne makaryaci wane ne a sharari wannan magana ba karar magana ba ce kama a ce ok kai kaza za ka sani in kana da hankali karka bari ka sani din an gane ko barakallahu li walakum fil qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikr al-hakim was-salatu was-salamu ala an-nabiy al-karim ɗan uwa musulmi Allah ya ƙara albarka ya nuna mana kuma ainihin lokaci na gaba wannan wata na ramadan mai tarin albarka Allah ta'ala ka ba mu ikon azumtarsa wato yadda kake so ya rabbal alamin ka ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah mu da muke da lafiya Allah kare mu da ita ya rabbal alamin waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka lullube su da rahama ya rahman rahimin ya ayyan musulmi Allah ka musu tarbiya ya Allah ya rabbal alamin ka tsare mu da tunu na zamani na fili da ɓoye ya Allah ka tsare al'ummar mu daga musifar zinace zinace da fasikanci da luwatsi da maɗigo da shan giya da fasikanci ya arhamar rahimin Allah ka tsare jinin mu da mutuncin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم